saurare Assalamu alaikum barka da wannan lokaci sannan mu kuma da sake haduwa ta cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da kuma hanyoyin kare kai daga kamuwa ga cutukan da ke barazana ga rayuwar al'umma a ko da yaushe. Shirin a wannan lokaci ya yi nazari kan yadda mata masu juna biyu da dama kan tsinci kansu cikin halin tsaka mai wuya a lokacin nakuda wanda kuma a wasu lokutan kan kai ga rasa jaririn ko uwar gurgu ko kuma a wasu lokutan ya haifar da cutar yugin fitsari kamar yadda wani ƙwararren likita a fannin kula da lafiyar mata a tarayyar najeriya dr abdullahi ismail kwalwa ya shaida mana yayin tattaunawarsa da wakilinmu abubakar abdulkadir ɗan gambo. idan nakuda ta tsawo mace tana zama exhausted wato tana kama ba ta da ƙwari e ɗaya kenan na biyu in ma ba a samu ta zub da jini ba kenan eh, na biyu kuma abin da zai iya haifarwa da yaron shine idan yaron ya riga ya zama engage wato ya shiga inda zai fito kuma bai fito ba tsawon lokaci to kuma ga shi ledar da yake ciki ta fashi ruwan da yake ciki ya fita yaron yana iya zama ina cikin abin da ake ce fetal distress shiga wani mawuyacin hali sai a rasa shi shin yana da alaka da yoyon fitsari da mata suke samu in an samar wannan dogon nakuda idan kan ya zo ya tsaya a cikin gaban mace ya zama iyanin ya tsaya bai samu an taimaka mata ta fita ba kamar wannan an fi yawan samun sa a ƙauyuka da kuma guraren da ba sa zuwa asibiti to akan samu saboda ɗamewar da aka yi wa mafitsara ɗin daga sama ta ɗame ta kuma ɗau lokaci tana iya yakewa a cikin matucin mace ya zamanto fitsari yana abdullahi kwalwa ya ce matakan nakuda na da yawa kafin a kai ga matakin da ke da hadari ga uwa da kuma jaririn da ke cikinta wato ita nakuda wani abu ne wanda yake faruwa ta hanyar wato dunkulewar mahaifa da kuma budewar bakinta idan mahaifa tana matse abin da yake cikinta da kuma bakinta yana budewa wannan matsewar da take yi da kuma budewar bakinta shine a ƙuda a ƙa'ida wannan abu yana faruwa ne a cikin awoyi a haihu wanda yake ba zai wuce awa uku zuwa hudu ba amma inda aka samu daɗewar akan samu yana daɗewa naƙudar ta ɗauki lokaci wato mahaifar bata fitar da abin da yake cikinta ba idan a yarinya ce wacce bata taɓa haihuwa ba akan samu in ya haura awa ishirin a haihuwar fari to ana ganin cewa wannan naƙuda ta yi tsawo sai kuma a fara neman hanyoyin da za a taimaka kada a rasa yaro in kuma mace ta taba haihuwa idan ya haura awa goma sha takwas to wannan ya ɗauki tsawon lokacin da ba za a iya jure masa ba ita kanta naƙuda mataki uku ne da ita matakin farko shine lokacin da mahaifar ta fara matsa bakin kofar ya fara budewa shine ake iya sa ɗan yatsa ikan kai daga santimita uku wato shine ake cewa first stage idan ya ƙara ƙaruwa ya kai faɗin santimita takwas ita mai unguwar da take a asibiti take sa hannunta in an sa hannun nan wannan faɗin ake ji na kan ɗan da faɗin budewar mahaifa shine santimita takwas shine ta mataki na biyu ana cewa second stage third stage idan ya haura santimita goma to kan yaron za a iya sa ta turo zama zai iya buɗewa ita To bari mu je bangaren hukumomi kafin mu kai ga dalilan da ke hana matan ziyartar asibiti yayin haihuwa inda babbar jami'ar da ke kula da bangaren mata a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Hajiya Halima ya kasai ta ce yanzu haka suna ɗaukar matakan ganin an magance matsalar doguwar nakuda ga mata musamman waɗanda ke karkara. hanya a ta farko akwai bita da ake wa ma'aikatan lafiya da kowane mataki hanya ta biyu kuma an musu bitan nan a wuraren awo ana faɗakar da mata yadda za su kula su ga alamomin shine muke faɗa sayin ɗin da ake gani in mace za ta samu matsala na haihuwa sannan hanya ta uku akwai faɗakarwa da ake yi kamar ta rediyoyi yadda mata za su gane musamman ma da karkara don su dinga zuwa awo. Halima ya kasai ta kuma gargaɗi matan da su ƙaurace wa haihuwar gida tana mai cewa an samar da wadatattun magunguna kyauta ga masu juna biyu da ma mata masu naƙuda don tallafa musu wajen samun kulawar da ta dace. Duk matar da take zuwa awo a duk asibitocinmu da ƙananan asibitocinmu muna da dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu sannan a manyan asibitoci da suke a zon zon muna da talatin da tara a wannan asibitoci da na lissafa manyan asibitoci da ƙanana ana yin awo saboda haka wannan dama ce ga gare da kiji kuma wannan magunguna da ake bayarwa su folic acid pasalate kyauta ne shine ake cewa free antenatal services saboda haka ki kula ki zo awo a baki wannan magunguna don ya inganta rayuwarki da mahaifai da kuma zubar jini in mace ta haihu mai zubar da jini yakan kasance ta samu sauki ba za ta samu matsala sosai ba a ce jinin ta ya kare. sai dai kuma a zantawar wasu mata da abubakar abdulkadir ɗan gambo sun shaida mana cewa halin ko in kula da jami'an lafiya ke nuna misa asibitoci shi ya tilasta musu zaɓar haihuwar gida saɓanin zuwa asibitin saboda wulakancin da likitoci suke musu abu na farko kenan sannan abu na biyu mace ce idan ma ta fara naƙudar ta tafi akan kari ta je sai su ce ba za su karɓe ta ba ko su ce babu gado wato halayyar jami'an lafiyar takan karya wa mata guya wajen zuwa asibiti kenan tabbas ko ni na haihuwa ta da nai yan biyu na ce kar a kai ni na asibiti a banna a gida in haihu sai aka ce dai a je asibitin da aka je asibitin sai suka duba ni sai suka ce ba haihuwa ba ce haka muka haƙura muka da gida na kwana ina ciwo a cikin gida can dai cikin dare Allah ya taimaka haihuwa kuma ta zo likitoci mutane da dama suna iya yin wulakanci akan cewa ba naƙuda ba ce ko kuma haihuwar fari an fiye yin garaje da mace ta fara ɗan ciwon mara sai ta ce ai abin nan naƙuda ce to gaskiya ni dai ina ja ga bangaren likitoci masu karɓar haihuwa su rage abin nan wulakanci da kuma akwai ma likitocin da za ka gan mace tana wayo wayo amma sai su ce mata ke dalla malama rufe mana ba hatta kai ma wata likitar hammarin mace mai naƙuda za ta to gaskiya wannan fa bayi ba ne naƙuda kowa yana jinta musamman ga mace a ce wai ɗa ne wai zai fita daga abin nan ƙarƙashin ta gaskiya da matsala ni dai kawai don Allah likitoci su daina wulakancin ta suke yi. An yi wa 'yar ta gaskiya kuma ban ji daɗi ba domin akwai lokacin da aka ɗauke ta tana naƙuda ga kan ɗan ya fito wai tana zuwa sai aka ajiye ta a ƙasa ba su ba ta gado ta kwanta ba kuma alalin kuma akwai gado dole dai mijinta dai haka dai da ya zo kawai sai ca ce kawai a tafi private saboda su tun da dai na gwamnati na gwamnati ɗin suke. To idan muka koma wajen Dr. Abdullahi Ismail ya ce galibi doguwar nakudar kan faru ne sanadiyar wasu dalilai masu alaka da mai nakudar da kuma jaririn da za a haifa. Shi abin da yake cikin mahaifar wato ɗan idan kwanciyarsa ba ta yi daidai da inda za a iya matso shi ba, kaga dole ne a daɗe ba a fudda shi ba. Idan yaron da yake cikin mahaifar nan girmansa ya wuce girman da uwar za ta iya fudda shi kamar yadda ake samun yara da katon kai ko kuma yaro ya zama ƙato ne yana da ciwon suga. tun a ciki ya zama ƙato ya fice girman da ake bukata kaga dole ya ɗauki lokaci ba a fitar da shi ba a kuma yana iya zama wannan dalili na matan ne wato ita wata Allah yana halittata ne da ƙanƙashin kwankwasanta na maza ne saboda haka in ya zama na maza ne wannan abin da yake a na mata da yake buɗewa ƙashin ya ƙara buɗewa ɗan ya fita yana iya ɗaukar lokaci wannan ina iya janyowa lokacin ya ƙaru shi na namiji baya budewa kenan eh na namiji ai a rufe yake gam saboda ai ba abin da aka saka da yake fita amma ita tana da wani waje da ake cewa da shi symphysis pubis wato wani waje ne da aka yi shi da gurin guntsi ba kashin ne gaba ɗaya a haɗa ba to akan samu wasu matan kuma sai ya zama kashin ne a haɗe kaga ba inda ɗan zai iya buɗa ta daɗi ya wuce kaga wannan zai janyo lokacin haihuwar ya tsaho to wayannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa kamar wajen guda goma sha bakwai da za a iya samu da suke janyowa naƙuda take yin tsawo. To wannan kenan Dr. Habib Sadauki ƙwararren likita ne a ɓangaren da ya shafi lafiyar mata a tarayyar Najeriya kuma shine shugaban gidauniyar yaƙi da cutar yoyin fitsari ta Fistula Care Plus ya ce binciken da suka gudanar na baya-bayan nan ya nuna cewa yanzu haka akwai mata kimanin dubu ɗari biyu da hamsin da ke fama da matsalar yoyin fitsari a sassan Najeriya. haka kuma kowace shekara kimanin mata dubu goma sha biyu na kamuwa da cutar yoyin fitsari sanadiyar kin zuwa asibiti yayin da suke dauke da juna biyu da kuma lokacin haihuwa to da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a wannan lokaci a madadin wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo daga jihar kano najeriya da ya tattara mana sauti sai kuma injiniyan mu hassan alhassan sulaja sunana azima bashir aminu ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba. Thank you.